والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومنا أشرين دا أشرين دا ليزل na wannan wata mai albarka hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da daidai da na goma a watan uku na dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci ne albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri mutum da duk kusa da kasuwar yan goro muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala za mu faɗin daidai da kuma fassara daidai da aiki da abin da muke karantawa. Na muna roƙon Allah ku da aiki ta'ala. Allah ya yi albarka ga rayuwarmu, haka abin da yake damu mu Allah mana maganinsa. Muna karatu a cikin suratul Ahqaf muna bayani dangane da ayan nan wa wasanil insan biwalidaihi ihsana. akwai tambaya da aka yi cewa dangane da maganar biyayya ga iyaye da aka yi ya halatta mutum ya sauke alƙur'ani da niyyar Allah ya kai ladan ga iyayenka na ji shi ne tambayar kan cewa ya halatta hakan abin da ya kamata mu sani abubuwa ne guda biyu abu na farko shi ne hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisa abu huraira idan dan adam ya mutu annabi yake aikin sa ya tsaya cak sai dai tsaya uku idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin من سلطة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له من ثمان حديث له أن هذا من يمتع النبي نحن نهي الموتى ونكون ما قدموا وآثارهم za mu rubuta abin da suka yi da kansu ma kaddam wa asarahum da abin da suka bari na sayinin ɗan alamar sun rayu wato sadakatun jariya shi ne ya shafi wakafi da sauran annabi ya ce ko ilimin da ya bari ake amfani da shi ya yi wallafe wallafe ya bar audio audio na wa'azi ana amfani da karan abubuwa na ilimi da almajirai da ya karantar suka ɗora a kan iliminsa ai ilimin yanka fa iki ai waladin salihin ya da ilahu ko yaro na gari ko yake masa addu'a ba ƙarƙashin wannan ne amsar za su malamai sun ce shi yaro na mutum wanda ya fita shi ɗansa duk abin da zai ba wai karatun ƙar'ani kaɗai ba kuma mai zai yi a rayuwa in dai musamman akwai tasirin mahaifinsa ko mahaifiyarsa wajen ɗora shi akan wannan abin to baban yana da samashin na lahada zai samu wani abu wannan da Allah ya ce wa Allah ya salil insani illa ma sa'a wa anna sa'a ya yahu sauka yura da sa ka ce ba abin da mutum zai samu sai abin da ya yi sa'ayi wato ya yi wani ƙoƙari ya annabi ya ce ai ɗan sama mun sa'ayi ɗan sama yana daga cikin ƙoƙarinsa kada haka ba ne ma'anar wannan shi ne duk abin da ɗansa zai yi da uba ya koya mishi ko ya sa shi a makaranta aka koya mishi tarbiyya yi na yi bari na yi bai kama masallaci karanta qur'ani yi kaza yi kaza sai idan zai samu lalata ba zai samu ba shi ka zai samu domin aikin sa ne yi sa ne wani sa'ayin neman sa ina fata ni gane sai da haka kowa sai ce qur'ani da cewa ladan ka sai ga mai jina ko bai faɗa ba kai Allah zai ba ka ladanka da ka karanta shi kuma nan yanzu Allah zai ba shi ladan tarbiyyar da ya yi na ƙoƙarin da ya yi na ɗora ta akan wani. domin iyaye ne suke ɗora mutum akan ko ya zama da ya hure ko ya zama musulmi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zama kirista wato wannan aiki umurin kenan da kuma addu'a ta musamman da yake masa to akan haka haka bukatar ma sai ya ce bari in sauke Qur'ani Allah ya kai ladan da mahaifina duk aikin da yake da ransa yana da lada a fata an gani. amma a addu'a ce zai iya wa amma dai sai ku ba a samu daga magabata suna haka da cewa Allah na sauke Qur'ani ka kai ladan ga babana amma tun da sauta ne a babin addu'a ne a babin Allah ya karɓa masa ne Allah zai iya wa ba abin mamaki ba ne Allah mai iko ne akan komai ya ce ɗanka ne ya sauke ƙar'ani ya ce Allah ce ladan gare ka Allah ya gada masu isarkar ta fata mun gani a babu wani matsala akan wannan sai mutum ya faɗa ko kare faɗa zai san wannan ya ma ya kuma da wannan ƙoƙarin insha Allah kuma ya faɗa ana sa rai in Allah da Allah zai iya karɓar wannan addu'a da wannan fata na sa. domin uban ya san ya yi masa wannan ainihin wato kokari ana fata Allah ka ji kan iyayen da su da Allah ya gafarta musu Allah ya kai haske kabar sannan a wannan gaba da muke karanta wannan aya akwai ta gaba muhimmiya wadda mun so mu tsara an tattauna a kan ta sai lokaci yayi shine sanin Allah ta'ala da yake حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة موسى أتى أن تجد على أربعين لماذا ذكر أربعين سنة بالضبط أظن ليس أتى أن تجد على أربعين شيني كنسان هنك من شيني كنسان سفر شيني كنسان جيبي shi ne zakiri sul zakiri ya yi sul wanda ya sakan a fata an gani idan zakiri ya fita a kaga sai rabuwa kuma sai sai ma 99 sakan 98 ga shi nan da har yă dawo kuma ƙasa ƙasa wato cikar hankali da cikar halitta shi ne shekara arba'in shi ta Allah ke aiko annabawa idan sun kai wannan shekaru da ya aiko su sai sun kai wannan shekaru sai kaɗan daga cikin annabawa da aka ba su annabta suna yara da ya ce na zalfatuma shariyan kamar annabi zakariya kamar annabi isa misali abin da yake sa a waɗannan shekaru shine mutum ne mutum kusan ya zama mutum cikakke duk yana zama wasa da warki ya rage shi ya ajiye shi ya shiga shekarun mutuwa shekarun hankali shekarun da duk inda ta shiga kuma yara za su fara suna baba abba bassa ko ya kaje aka ji mutum ya ta da wannan ai irin nasu ne a aka na ranar yaran kuma shekara arba'in ta yi yan haka za ka samu fara zai ma haka sai dai ka gana faɗa duk inda kai sai mota za ta zuwa ce da zama tsanin ya tashi daga daga daga matashi kuma ko ba ka biya na gane rayuwa haka ko da ta fasa ba ko da ta gane da na rabu bismillah da ta kai shekara arba'in alimamin na yanzu yake in da mutum ya kai arba'in to ya kamata ya hankali magabata mutum ya kai shekara arba'in wallahi sai kuma ya mutu duk mutuwa za ta damu shi wani ma na wayi yake sai ya naɗin sa. a ya tsira sa ta maganar ya ce ya zo kwanciya ya zo ya kwanta ta tsari sai dai barci ya samu shi a cikin ibada ko kuma a yi shi sama sama kamata ya duk plan ɗinsa kuma da zama na lahira ne domin yanzu ya zangara ne كما ورد في نظر بين سوى إذا بلغ أحدكم أربعين فليهدر هدره من الله أنت أنت يقول أربعين والله فأهر بيك لكي يكفك فجمد الله كما بذلك يعني افتوس لا يعني أجري بأن الله بيرك كربانا هذا أجري ابن عباس بيكي وإذن بيكي بيكي أمتا da muraya ku ba awalan mu'ammirkum ma ya tadassaru ku mun tadassara da ja'akum nabi amma ba ku tsayar rayuwa da ya kamata a ce duk mai tunani yayi tunani ba sai ka tafi shekara arba'in ne shekara arba'in idan mutum ya kai arba'in bai daina ƙarya ba bai daina cin amana ba bai daina kaza ba bai daina kaza ba da galiban haka zai wuce mutane suka ce in ga tsohon ganga ban fita dama matan yaron bangan kuma man da ala man shada alai ala شاب ma شيء alaihi. Man من da ala شيء duk wanda ya taso yana yi a kan abu da alaihi a sa zai firfira. ومن شاب على شيء wanda ya kafara a kan abu yana mata alaihi a kansa zai Za ka lalle tana da mahimmanci. Abu na ƙarshe a wannan kamar a rayuwa kenan bitta da ta hanyar experience ne aka fahimta bitta jarida ba nasi ba ne. cewa idan har ka kai shekara arba'in da ka san inda ka mata da ta hanyar sana'a to yaro ta zama yawa wannan in ka kai shekara arba'in da ka aure ba ta zama yawa daga haka bane ba ka zama yawa ba shekara arba'in ba ka da wani kalan ba ka shirya komai ba ba ka wata sana'a wallahi ka zama yawa دو حلا دان شكرا أربعين أبوك في أبي بابا في سنفيتا أبي بابا في شف ثم دورية ما تكفيتا ثم تبي أربعين با راتوني إلي ميني إنا كفا زبان جداني رأجنا با نوك ما تكفيه كاتم أربعين كفان السيطة خوني كاتم أربعين كفو أبا أبن الله تتعرى سمع تنهيك من آيان كيف يمكن تنهيك هذه sun tunanin ya za a yi yara ya za a yi kudin makaranta ya za a yi gurin ɗauke su ya za a yi kaza ya za a yi kaza Allah ta ya kamata samari matasa kafin ka kai arba'in ka seta rayuwarka ka san lallai ina ka sa gaba shekara arba'in da Allah ya faɗa nan akwai hikima Allah ubangiji ya sa mu dace wannan shi ne الجهل الجهد الغيب يكوى والمسلمين أحكوا فما سعدنا أبو بكر الله ونصده وكما يجب مثالي به قولنا أبو بكر يا مسلمك ما بلت يا مسلمك ماذا ستفى مسلمك ما تنسى بس مسلمك لا أنت بس مسلمك فيش جاي هنا أبو أرجع أو جئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين ما تقبلوا أنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يؤدون في آية تجد الله والذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه أغفر لكما أتعباني أن أخرج وقد خلت القلوب قبلي وهما وهما يستجيبان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين والذي قال لوالديه أما ينجو ذلك uffin lahuma kalmatu uff ana ɗaukar ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ma'anarsa ta uffin mutsa'ini mudari'in bi ma'ana a tababbaru bihuma suka ta kan zo a ma'anar ismu fi'il mudari'i wasu kalmomi ne a suke ɗaukar ma'anar bab amma ba sa ɗaukar alamomin bab ɗin ba sa ɗaukar alamomin aiki kuma suna ne a zubi ɗaya ba su da sauri wannan madi ne wannan mutane ne wannan amri ne sai abin da larabawa suke fassara shi akwai ne fi amri ismi isa ne fi da madi in fassara su sai ɗaukar to fasfin ɗin ne idan sojan kansu ne suke ɗauka amma sojan ne ne a ya danganta to ƙwace suka ce yana daga cikin ismin fi'ilin mudari'i yana ɗaukar ma'anar fi'ilin mudari'i ne cewa na ƙosa da ku na gazu da ku shine ma'anar farko ƙwace na kuma wallahi na gaji na ƙosa sun ishe ni in wanda yake da iyayensa na gaji da ku shi ne ma'ana ta farko iskin lashima ma'ana ta biyu kiran da ku kamar da malar basar gini ya fassara a cikin rajul azhan ma'ana ta biyu tur da ku Allah ya daren ku wal iyazu billah sun wanda yake da iyayensa iskin lashima ma'ana ta uku shine kalmar da ba su yake cewa kash sai ne kas ake nufi eh alama ce ta ƙesa ya ƙesa eh, babanka ya kira ka sai babarka ta kira ka sun yi aya biyu kuna hira ta nema tara ba ka tafi ka biya ka ci aya biyu ka ce kashi wato awa biyu da sai da ishe ka ba amma sai yanzu da za ta juya ta tashi cewa ka ga dawo suka ce kash wannan kash din Allah yake magana a kan Allah duk wanda yake da iyayensa kash uffin lakuma da wannan kuskure ne da ta Allah ka tsare harsunan mu da kalma sai da ke nuna tsosawa na gaji da ku idan ma kafiri ne zaka ji yana cewa a ta'ibani ne wai alƙawari suke ni an ukhraja wai idan na mutu ba a fita da ni daga kabari a kan salatul quruni min kabari karni karni karni da aka yi tun kafin na zo banga an fitar da su ba sun wuce wa huma yastazifun nan? Allah yake duk da haka su kuma suna ta neman agajin Allah suna ta so Allah ka shige shi Allah ka shige shi suna tausaya masa wai laka suna kai kanka ka shiga uku in ba ka yi imani ba amin Ka imani ka dawo kan hanya ka daina barna inna wa'adallahi haq a sani alƙawarin Allah gaskiya ne sai ya kula shi kuma sai ka je yana cewa ma hada illa sairin awwalin wannan ba wani abu bane ba ba ta kuniyoyin mutanen farko ne kana gaya mun abin da can suna iyayensu suka gaya musu na irin tatsuniyoyin wanda da ake yi wani ya ji ga wani iyaye su gaya ƴaƴansu su ma suka gaya musu nuna yanzu kuke gaya musu tatsuniyoyi ne na asaɗi da azali to ko dai masa mutum irin wa'annan ko da ba kafiri ba ne a musulmi ne yana wahalar da su yana kaza yana kaza kullum a yi masa fada ya ƙi to yana ko ya shiga cikin hatsari sannan wallahi ka sani wani malami mazadaki yana cewa inda ka ga mutum yana samun tautiki da dacewa a rayuwa kai sirrin iyaye duk inda ka ga mutum ya kulla yankan ya kunka ya kulla yankan ya kunka abubuwa sun rinsa ɗin sun rikice ya zo ya sulhu da iyaye akwai matsala ya kila. sabanta wannan sirri ne na rayuwa wani za ka zama sha Allah rayuwarsa ta yi kyau rayuwarsa tana tafiya komai yana samun dacewa da tausisi to ya yi iya kokarin shi kuma yana yi wani kuma ya kasa gano inda matsalar take bai rabu da iyayen lafiya da wasu kula kuma suna da rai suna damuwa da shi suna bakin ciki da shi suna Allah wajen da shi ya ki ya ko ina ya je ya shiga A tare babu dacewa kullum aiki da yaje ba zai samu ba makaranta ya je babu cin jarabawa ko ina ya je da matsala kasuwanci ya lalata ba zai ta dami malamu na a cewa na addu'a na kulla son ya kunce na addu'a sana gidan wallahi wallahi ka je kai sulhu za ka ga abubuwa sun gyaru da izinin Allah Allah ubangiji ya samu da shi ubangiji ya ce ulaika ulaika allazina haqqa alaihim alqawlu fi umamin qad khalat min qablihim min al-jinni wal-insi نعم إنهم كانوا خاسرين وتقول الدعاء إياه باتا بقاطر دوغا لوكتي idan suka ce bai ta ka gani shi kenan suka ce Allah ya warware shi kenan Annabi ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam yace duk duniya ba wanda ya magana a cikin ganin goyensa أنا حيث يتمعين بنا كل ما حديث يتسامة أخرى لأن نبي إيسا تساهد دريج أثناء ولم تنشي ماذا أن نبي يفعل عند يوم زنا وشي ولم تساهد دريج دريج إن زنا دارا الله نعم نبي يتمي إبادة مي بيتاني سن الله مي سن إبادة saboda san sa ga ibada sai koma bayan gari da yi sau ma'a wata ‘yar buskar sama ya shiga ciki ba ya zuwa ko cikin gari cikin gari ka sai labarin ta ake gina da Allah sallallahu alaihi wasallam ana ai wani mai tsoron Allah wani mai ibada ba mu taɓa ganin mai san Allah mai ibada kamar wani ba ko ta kariya a garin ta kanu Allah in kuna so zan iya zuwa in fitine shi sai na ga bayansa ita ta yi ke ta ba amma shi isa jiki ko sauraron su ma ba zai sai da aka taje yana sa kan kuma daga nesa akwai dukkan wani mai makiyayi sai sai ya yi lalata Allah bai kaddara ba sai ta je gurin yankin makiyayi sai ya yi lalata wadda ya zubi sai ta samu juna biyu sai ta dawo gari ta ce wallahi su ne ana nan suna ta ganin suna Allah ne ko ƙarya ne ya ce masa sharri mutane aka taho da sanduna da bulala aka da aka tuntuke wannan sauma'a annabi ya tsara nan duka aka tuntuke ta aka yi wulakanta shi ta ce me ya faru aka ce gashi gashi ga mata san mata har ta haihu a kawo yaran ko za ka ce wuce a kawo yaran aka kawo shi ake na san addu'ar bada ta ce kuma yanzu na ita za ta warware abin da ya faru a ya ce ta zo ta same shi a bayan gari zasta tana tsalla masa kira su yana ciki yana tsalla, a ce jirai je ina son ganin ka kuma yana tsalla. sai tunanin su yake suwa to gashi ina tsalla ta haifiyata ta zo yanzu sallah zan ci gaba haƙƙin Allah ko ita zan saurara ko ita dukiya ta ce mishi kai saurari sallar ka ko ya tura ita har ta gaji ta tafi ta sake dawowa duraije yana sallah duka ay rabbi inni wa salati haka annabi ya ce ga baba ta ga sallah ta wani zan yi ko ta dukiya ta ce kawai ci gaba da sallar ka a na uku ne ta ce in Allah ya daga za ka mutuwa sai Allah ya haɗa ka arda da karuwa sai tuna wannan magana yace la tace wallahi la tamutu hatta tanzura ila wujuhil mumisat albagawa sai ta tafi da haushi sai da haka sai ya ta ba shi ɗan mintuna sai zai sami mahaifiyarsa ya ce ga halin da nake ciki kuma a biyar kice yanzu ma kira ke da ya Allah ka fidda shi sannan sai da sai na fula raka a ya ka kawo yaron annabi ya ce sai taba cikinsa wa ta'ana fi batanihi ya ce kai yaro ya yi yaron ka sai ce wancan mai kiwon wancan mai kiwon shi ne babana ya ka ta yana walihi ne a kai taurin gwamnati ana tsotsinsa yake ce wasu kace dukkan ka ba za mu dawo masa da wuta ta zinari sai ce a a ido haka misali kuma yadda ta kamar da take to yana abin buga misali annabi ya bada wannan labarin imamin nawawi nan sai da tuwa wannan kissa a cikin riyadu salihin yana kanto hadisi din sai da ta rika neman addu'a su ba sai sun karanta ya sun ne kafa kaza ne kuli kuli ne ya ce ba wallahi sai da sun masa addu'a shi kenan ta samu karbuwa insha Allah Allah ka samu da to Allah madaukakin sarki yace wanda yake wa iyayensa irin wannan ta'addanci ulaika alladhina haqa alaihim alqawl sune waɗanda qawlu magana ta azaba ta alƙawari da Allah yayi za ta tabbata a kansa ba shi kadai ba sai umarni ta dukkan min qablihi cikin gangan al'ummomin da suka wuce tun kafin shi Ina aljinni wal cikin mutane da aljanu ire-iren su masu yi iyaye waye. da wanda aka yi musu alƙawarin azaba shi ma zai shiga cikin su ya tabbata a kan shi innahum kanu khasirin lalle sun kasance hasararru waɗanda za su taɓe ranar alkiyama na'am wani kun darajatun ما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل دكة إبن وإن تم سبن الله ما صدع إياه وإن من دين kowanne darajatun mimma amilin yana kan darajojinsa daga irin abin da suka aikata wato kowa da gargadon limit ɗinsa a darajar abin da zai samu wancan ya sami darajoji madaukaka wanda ya sami darajoji shi ma a cikin gidan wuta wal iyazu billah wa li kullin duka su darajatun mimma amilu wa li yuwaffiyahum a'malahum ubangiji kuma zai cika musu ayyukan su lahum la yuzlamun ba a zalunce su ba kowa abin da ya gani shine aikin sa na'am ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها نعم. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم يعرض الذين كفروا على النار ranar da za a bujiro za a gitto za a kawo waɗanda suka kafirta a bujiro da su alam nari a kan wuta a a kawo su gidan wuta sai ubangiji ya ce da su sai a ce mala'iku su ce da su a ga hakan ɗan ya za su hawa ta kuma duniya dukan daɗaɗin abubuwan da suka rika ci kuna sha kuna tsayawa kuna kwanciya a kai kuna tafiya a kai sai da za sun tafiya da naku a rayuwar duniya a nan yama ba ku da komai sun tafiyar da naku kayan daɗin a duniya naku kayan daɗin sun riga sun lankumin shi a rayuwar duniya a zahabtun ɗanye da su tafi an tafiyar da daɗaɗen ababanku a duniya fil hayatid duniya wastantatun biha kun more da ita kun ji daɗi da ita a duniya sai riga sun gama jin daɗin ku kalyama tuji zauna azab al-hun yau kuma azaba ta wulaƙanci za a saka muku da ita bima kuntum tastafiruna fil ardi bi ghairi al-haqqi saboda abin da kuka kasance kuna girman kai da shi a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba na sun kun tafiye kuma saboda fasikancin da suka kasance kuna yi sun fita daga yi wa Allah ɗa. Imam bin Jauzi a cikin sura ta Umar ibn tarihin sayyidina na'inar da yi. saboda tsantsoni da gudun duniya irin na na umar ya ga abdullahi dan umar yana cin nama abdullahi ne kake ci yace nama na kashi ba ba ke gari na gan shi yana cin nama me kake ci da abdullahi yace nama na kashi a ina ka samu yace sayanai ya biya sa sayanai yace kulla nasta haita istawaita يسأل لك أي آية في تجيك فيه ألا تخاف هذه الآية أنت لا تجيك لنا آية أذهبت أي ذاتكم في حياتكم الدنيا يا كافي ما ما كافي يا ما كافي جاء كاجيك لنا من آية أنت في يد كاين دابنك أتجيل أي الدنيا أين أمرك عبد الله بن مبارك جاي الله أكبر لا تسمع قول الله هنا سمع ده قول الدنيا suna jin tsoron kar Allah su ji kamar da su ake wata da sai da na'urar zai dawo duniya yau ya kalli rayuwa irin ta mutu da musamman zai ce ba hayatu taraf hayatu rasahiyya rayuwar da muka manta Allah ta baraka wa ta'ala Allah ubangiji ya ce mana آية تجب أن لا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم عظيم واذكر أخا آدم كأن كأنبت لابار قوتنا لابار تنقوى الآداوة إذ أنذر قومه بعثة بيذكر جدي جماعة بالأحقاد عند سكي جماعة يعني كان تدو ريري جمع حقد تدو تدو ريري suke zaune a gurin kamar sahara gurin da kada salatun nubur alhali masu wa'azi masu gargaɗi sun shuɗe sun mutu sun bayani ya dai wa min kalfihi ta gaba gare shi da ta bayan Allah ta budu illallah da abin da ke tsaya din har su ban tawa tsaya sai Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin adud ni ina tsorace musu azabar wani yini mai girma ubangiji ya ce ambaci akha adi wazkur akha adi akha yana daga cikin alasama wal khamsa wazkur tuli amrin tuli amrin wa huwa mabniyun ala as-sukun wa fa'iluhu ضمير مستتر تقديره انت اخا مفعول به منصوب بالالف لانه من الاسماء الخمسه اخا اخو اخي اخا اخو اخي ان كانت اخا من مفعول به وهو مضاف آد مضاف اليه مجرور واذكر اخا آد ثم ان ان اداوان ان ان اداوان في مفعول وإلى آد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة فإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم هذه جاءت أشمي ta haka a cikin suratu hud wa ila adu akhahum huda zuwa ga adawa akhahum ay arsalna ilaihim akhahum kuma maf'ulun bihi ne bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu arsalna wa ila adu zuwa ga adawa akhahum huda mun aika dan su hudu annabi hudu wannan ɗan uwansu ne dan uwansu ta ne ta ɓangaren dangantaka ta ɓangaren nasara ta ɓangaren jini ta ɓangaren a su ya fito duk wani annabi galiban ɗan cikin su annabi shu'aibu ne da aka ce da aka kanka ba a ce zuwa ga mutane sa a kafin shu'aiba ba shi aka ce kamar asalin sa zuwa garin da ba ɗan su bai na fata ni gari على أي تهال كان مثلا من آبايا حتنا الذي في دني آبايا سوني لا رضاوي يجي كلا العرب الآربة انت كرم كا الأدب العربي الأدب الأرب الآربة وتعطي آت أعطي التميت أعطي الدبيس أعطي التصميت هذا من جد لا رضاواني ما wanda aka yi kafin zuwan al'arabul musta'ariba dukkan harshen laraba suke yi suna dangantuwa zuwa ga ɗaya daga cikin jikokin annabi nuhu da ake kira ya arub ibn yashdub shine asalin larabawa su suka biyo zuriyarsa Wa Allah ya halaka su dawa ma Allah ya halaka su duk Laraba ne ko kuma aka sami larabawa mazauna yamalawa da ake cewa mazauna yaman na ƙasar yaman wato wadda ke zaune a jaziratu junubul jazira wato kudancin jazirar larabawa kuma su ne suka suka zauna a maka suka suka zauna da annabi isma'il annabi isma'il ya auri da larabiya daga cikin shi ba balarabe bane babansa ba da larabe ba ne annabi ibrahim kuma da yau da su ya sayi larabci ya auri da larabiya a cikin zuriyarsa ne aka sami iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana aka samu laraba da yake kira al'arab al'arba al'arab al mustariga shine in an dango in an dauko dangantakar annabi wani dan wani wani dan wani ya ce nasabarsa tana cikewa zuwa ga annabi isma'il shi kuma Isma'ila da balarabe bane jin larabci yayi haka zuriya ta sune larabawa na fata mun gani asalin adawa larabawa ne dan ubangiji ya halaka su da iska wa amma adam ta aule su da ruhu sarsarin asiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خصوما كان wajen takwas ana musu iska guguwar iska iska mai ƙarfi irin wadda kake gani ana yi a turai in Allah ya kore ka tana tafi abubuwa tana aikin rufin kwano tana ɗaukar mota ka yi jijjiga ta irin wani iska na musu Allah ya ce sai da aka yi kwana takwas ba ka yi kai sawa haka ga ta ɗauke mutum mutum tana wujijjiga shi tana yawo da shi a nan ta cika shi da ƙasa ƙatar alƙauna fi ha sar'a ka ga mutane sar'a ayin mawuta sun farfadi yadda ka san an tara Allah ya ce an tara an tara itace fa annahum a'zazu rakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya kaga wanda ya rabu a cikin babu duk da haka Allah ya kace shi da iska ko mutane annabi hudu ne suna zaune ya zo musu wa'azi a kan tudun inda suke zaune a wani tudun rairayi Allah yake wa qad khalaqakum nuzur an-nuzur jam'i ne na nazir mai wa'azi masu wa'azi da yawa sun wuce mun ya da shi wa min khalfihi kafin ya zo da bayan ya zo ta gaba gare shi da ta baya gari shi abin da yake ta Allah ta abudu illallah ارك بيتا وقوة في الله اركي شركة اركي كذا اركي كذا اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم انا دينك عذاب اميرا عذاب الغنيين من الجرمى اما مسكتي قالوا اجئتنا لنا قالوا أجئتنا لتأفكنا أن آلهتنا فأتنا وأتنا بما تعدنا إن كنت من الصالحين <clears throat> نعم. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون قالوا سوسك أجيتنا لتعفتنا كاظون دنك كرتبني دنك كركتبني دنك ربا مدى الدين الموت an alihatina ka raba ka karkatar da mu daga kuma kan da muka kai da zauta fatuna bi ma ta'iduna abinda kake ce muna alƙawari da shi wai azaba wai azaba an ba mu imani ba lalazo da ita fatuna bi ma ta'iduna in kanta nuna sadiqin in da gaske abin da kake faɗa abin da za mu yarda da kai kawai mu gani albarkaci a gaba sa amma labari da kaza da kaza ba zamu yarda ba ma bima na in kunta min sadiqin qala innamal ilmu inda Allah yace ilimi a hannun Allah yake zai zo da azaba ba zai zo da ita ba yaushe za ta zo Ya yi niyya zo da ita wannan shi ya bar wa kansa ilimi ni ba azaba ya turo ne zo muku da ita ba gargadi yace muku in ba ba zai iya zo muku da azaba wa uballighukum ma ursiltu bi dai kawai ina isar muku da sakon abin da aka aiko ni da shi ne alakin ni arakum qauman tajhalun sai dai kawai ni ina ganin su mutane ne kuna da wanta kuna da rufin hankali da ba ku iya yarda da abin da nake gaya muku ba نعم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته قالوا هذا عائد مبهرنا نعم. بل هو ما استعجلتم به نعم. ريح فيها عذاب أليم نعم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين فلما رأوه عارضا مستقبل أيديتهم الحمد لله سيدنا داما أو تفيد عذابا من فاته azaba da ta tashi zuwa dama mun ce iska ce iska ce Allah ya jarrabe su da ita da ubangiji ya tashi jarrabe iska sai da dama lokacin damuna ne an yi shuka sun yi abubuwan suna ta sa rai da ruwa ruwa bai so ba ruwa ya ɗauke sun damu ruwa ya ga sai hadiri ya tashi da hadiri ya tashi ana ta murna ana ta farin ciki masu sashe shanya ana ta fashewa masu fito da bai sai don na ruwa duk an aji Allahu akbar ɗalibai suka ce wannan kista wato yana nuna mutane da Allah na iya halakar da su ta inda suke da kan rahama sai a gaba su suka ga hadiri ya taso ko ina ya ɗaure gabar ta ɗaure yamma ta ɗaure hadiri ko ina yana dukasowa yana tasowa sai albishir haza aridun Balan mara ra'awhu aridan da suka ganshi ya taho ya Ƙabila mustaqbila awdiyatihim ya fuskanto farin su da wadin su awdiya dan wadi fari farin su ga sunan ina suna sa rai malalai ruwa zai ga sai suka rika cewa haza aridun mumqirna min kiruna wannan hadiri ne da ya sayo babu shakka zai nuna ruwa dama mun dade ba mu ruwa mun dade muna ta jira ruwa ruwa ne zai zo Allah ya ce bal a'a huwa masta ajalkum bi shi ne abin da kuke ta gaggawan nan ya zo in ba daidai ba ne in ba haka ba ne kawo mana azabar fatina bi ma ta idu na ta yi farin ki sai Allah ya ce rihun fiha azabun alim iska ce take ɗauke da azaba a cikin ta ne raɗaɗi iska ce mai ɗauke da bala'i a cikin ta idan mere kulla ce tana dukkan dan Allah ya ce komai tana dirka ce idan mere kulla shay'in duk abin da ka zo Allah ya ce ta ɗauke shi duk yadda aka sa kankare da rodi ya ta tufke shi idan mere kulla shay'in amma bi amri rabbiha da umarnin Allah kuke tafiya ma'amura ce Allah ne sa suke haka a tsohu suka waye gari la yura warshi yace la tara illa masakinahum la yura illa masakinahum fa asbahu la tara Allah yake suka waye gari bayan iska ta gama la tara illa hun ba ka ganin komai a garin sai alamun gurbin inda suka zauna gidajen sun zama kusan sun rushe sai alamu inda suka taɓa zama kawai kowai Allah ya gama da tsirai ɗin ƙasar fa asbahu la yura aka yayi gari ba a gani illa masakinuhum sai guraren zaman su kawai a zalika yadda ka ji haka yadda ka ji haka yadda ka ji wannan abin ya faru na jazil qaumal mujrimina duk mujrimai haka muke saka mu in suka fuka ta Allah abin da yake biyo baya ke Azan Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce duk da ya ga hadiri ya taso Ya da ya fara farin ciki saboda shi ya san Allah ya fi mu sanin Allah ya fi mu sanin irin waɗannan labarai kuma ya san ana sabo a cikin yanzu kai wa ya sanar da sai irin saɓon da muke yi yau da kashe-kashe na rayuka da wulakanta ɗan adam idan ka ga hadiri ya sa so har ka kama farin ciki da murna ya ya sanar da kai ne ke ciki da ta sani ba to magana ne ga irin wannan wallahi baya farin ciki baya fara murna Aisha ta ce sai ga mutane na ta murna sai kuma ka damu Sai da shi ya san waye Allah sai ce Aisha ya yi sanar da ni ko azaba ce za ta biyo bayan sai ba ta labarin irin abin da ya faru ga adawa ai sai ma murna suka rika yi amma shi magana ya ta ce ta sa ala rukubatai sai zai zurfa yana a gaban idan gudu ya nutse yana addu'a yana istighfari sai ya ga ruwan ya fara zuwa kuma wanda ya ga ruwan ya fara zuwa ba da hankalinsa ba zai kwanta da ke domin su da suka gani da abin da suka ce Allah ya ce rihun fi ha azabin alim iska ce ce dauke da azaba idan ya ga iska ta ta ko sai annabi ya ce Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan Allah ta sa ta zama iska shi kar ta zama iska ɗaya don iska ɗaya da la'i ce iskoki ne ke ɗauke da rahama ijal hariyahan in suka zama furan shi ne za su zama daidai amma sai zai laɗin ruhu to bala'i suke ɗauke da shi ko ta zo da annoba ko ta zo da wata azaba ko ta ɗauko wata cututtukan da an zuwa yi shaƙa kada ka ja mai da gudawa ya tsanne sai wani ciwon kaza ciwon kazan ba za a san ta inda ya zo ba suna ɗauke da bayar kuɗin da ba ta san kansu ba ba inda Allah ba zai ya samu mutane ba ودمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين نعم ولقد مكناهم فيما إن مكنا أخاكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم إذا نجدت حقيقة وإنسان كافر يقول آداء هذا اللي غيرته من باس داما من باس إيسا من باس كيفي من باس بس أبو العشي لما أبنك فيما إن مكناكم cikin irin abin da kuma mun muku ma'ana duk wata dama da muka ba ku shi ma mun ba ku irin wannan damar wani guri ma Allah ya yake ma lam numakkinakum irin yadda ma ku ba mu ba su ba amma ga abin da ya same su ma lam numakkinakum na kuma yace fi ma in makannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absara mun sanya musu suna da ji suna da jannai wa afidatan yana da zukata wanda ya kamata su amfani da waɗannan wajen ganin gaskiya da karba amma kuma a gana an hum samuhum ala absaruhum ala afidatuhum jin nasu da gannan nasu da zuciyar nasu ba abin da yake na musu ni shay'in da yake na musu komai na amfanin rayuwa ba domin ne kanu ya jahadu na bi ayatullah sun kasance suna musu da ayoyin Allah وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون abin da ke izini da shi abin da ke izini da shi ne ya zo ya riske na azabar Allah da ke izini da ita ta ta Allah ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى كما القرية القريعين بسيك فاقية دخول جيفانكم أي دخول جلاباري الله يكون من هلكت وصرفنا الآيات mun ya ayoyi da daban ganin duniya ta gani ayoyi da ake iya gani da Allahun yarji'un wataƙila ko ku na yanzu za su dawo sai mu ku ga su ga Allah madaukakin sarki aya ta karshe Allah ya ce فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون فلولا الله يقول من يهنا فلولا من يسا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة waɗanda suka rika waɗanda ba Allah ɗin nan ba a matsayin ababen kusanci da suke kusantar wato da su gurin gumakansu me sa ba su ga sun taimake su ba me sa allolin da suke bin ka ba ta musu agaji ba Allah ya ce bal ya nufin bari ma dai ababen da ka kuri su kafe musu suka neme su suka rasa wani ma baka ma san inda gunkin ne ba wa ka ifkuhum wannan shi ne irin kirkirar ƙaryar da suka kasance suna yi kama kanu tsaro, da abin da suka kasance suna yi na karya. al'ifku ƙarya al'iftira shi ma ƙirƙirar ƙarya duk abin da kuka kasance suna yi kenan wato ƙarshen dai abin da ya musu kyau ba an gudu Allah ta'ala ka tsare mu abin da muka faɗa dai Allah ka bamu lada inda muka yi kuskure Allah ka yafe mu wani bawan Allah ya bayar da dubu hamsin wata ta bayar da dubu goma ana buƙatar addu'a ma'ana na marayu ne aka bayar ko na asusun masallaci ne yana wani aka kamun ne sana duk ba su yi bayani sai na marayi Allah ya sa da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi